Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan da lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Zahara Aminu Fage da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na yammacin yau juma'a 24 ga watan nuwamba kafin ku abubuwan da muke tafa da su ga zahara da kanun labarai yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki hudu da aka cimmawa tsakanin isra'ila da hamas ta fara aiki da karfe bakwai na safe agogon gmt inda ake sa ran za a saki gwamman mutane da hamas ta garkuwa da su da kuma falasdinawa 150 da isra'ila ke rike da su manyan jami'ai da sojojin ukraine sun ce rasha tana tura dakarunta gabashin birnin afrika na kasar ukraine bayan da ta kwashe makonni tana ruwan bama-bamai a wuraren yankin a yau juma'a majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka tsinci gawar wani ɗan gwagwarmayar adawa a ƙasar zimbabwe To, kani labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa kasar Faransa ta ce a shirye take ta tattauna da gwamnatin Nijar. Muddin Nijar ɗin za ta saki haɓararren shugaba Bazum, ko me hakan ke nufi? faranshi tsoro ya kama ta yau saboda mi saboda ta ga kasashe masu dama suna yunkurin shigowa cikin nijar saboda su samu kudda ta kasuwanci da nijar kinan faranshi kamar ta zama saniyan ware a wannan yanayi da muke ci idan mun kada kamar kuma za a ji yadda yawan jam'iyyun siyasa ke janyo cece kuce za kuma a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar kano ta gargaɗi jam'iyyun siyasa kan batun gudanar da taruka ko zanga-zanga a wannan yanayi da ake ciki kamar kowane yammacin ranar juma'a yau ma muna tafa da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya to masu sauraron mu ga cikakkun labaran yarjejeniyar tsagaita wuta ta kwanaki hudu da aka cimmawa tsakanin isra'ila da hamas ta fara aiki da karfe bakwai na safe agogon gmt inda ake sa ran za a saki gomman mutane da hamas ta yi garkuwa da su da kuma falasdinawa 150 da isra'ila ke rike da su yarjejeniyar ta hada da tsagaita buɗe wuta a arewaci da kudancin gaza kamar yadda kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar qatar majib al-ansari ya shaida manema labarai a doha bisa ga yarjejeniyar za a saki mata da yara hamsin da hamas ta kama daga isra'ila a ranar bakwai ga watan oktoba da musayar mata da kananan yara falasɗinawa 150 da ake tsare da su a isra'ila za a sako mutane goma sha uku da aka yi garkuwa da su a gaza a yau juma'a daga nan za a saki karin wasu duk rana a kwanakin tsagaita wuta har sai an sako mutane hamsin bisa ga bukatar gwamnatin isra'ila ƙwararru a fannin cin zarafin yara daga cibiyar harub da ke birnin kudus sun tsara yadda ya kamata sojojin isra'ila a su bi wajen kula da yaran da zarar an sako su daga gaza A yau a jiya Alhamis manyan jami'ai da sojojin Ukraine sun ce Rasha wacce ta kwashe makonni tana ruwan bama-bamai a gabashin birnin Abdika yanzu tana tura dakaru da yawa ta wuraren yankin mai muhimmanci a gabashin Ukraine da aka yi wa raga-raga kuma Rashar na tafka asara sosai. Alexander mataimakin shugaban bataliyar sojojin Ukraine ta 47 ya shaida kamfanin dillancin labaran Faransa cewa filaye sun cika da gawarwaki. Wannan wata dabara ce makamanciyar wadda Rasha ta yi amfani da ita a Bakhmut birnin da ta kwace daga baya. Tun a tsakiyar watan Oktoba, Rasha ta yi ƙoƙarin kwace ƙaramin birnin daga Ukraine ba tare da samun nasara ba, in ji 'yan ƙasar Ukraine. birnin na kusa da fagen daga ne a tazarar kilomita biyar daga birnin Donetsk babban birnin yankin na rasha da rasha ke iko da shi wato daga ɗaya daga cikin yankuna hudu da moscow ta ce ta kwace daga ukraine To an jima kaɗan Zahara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar inda masu fashin baki da sauran 'yan ƙasa suka shiga hasasoshi da bayyanar ayoyinsu kan alamar sauyin salo bayan da shugaban faransa emmanuel macron ya ce a shirye yake ya shiga tattaunawa da gwamnatin mulkin sojin niger muddin ta amince ta saki hambararren shugaba muhammad bazoum hamid mahmud gareka. a yayin wata tattaunawa da shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi ne da takwaransa na ivory coast a rasa watara ya bayyana fatan tattaunawa tare da sojojin da suka yi juyin mulki a nijar da shara'in sai sun saki hambararren shugaban kasa bazum mohamed shugaban faransa emmanuel macron da alasa watara na ivory coast sun tattauna kan halin da tsaro ke ciki a yankin sahel da kuma batun juyin mulki a nijar da ke neman kawo rarrabuwar kawuna a yankin yammacin afirka yayin wata ganawa da suka yi a birnin paris faransa da ta yi wa nijar mulkin mallaka an shiga tsamin dangantaka ne tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a Nijar ne gwamnatin Faransa ta ki amincewa da sojojin to sai dai masana na ganin kalaman na shugaban Faransa Emmanuel Macron na nuni da cewa kasar ta Faransa ta sassauto daga matsayarta a kan sabbin mahukuntan na Nijar sakamakon yadda sojojin da ke mulki a Nijar suka mai da Faransa saniyar ware inda suka juya mata baya ta hanyar neman sabbin kasashen da kasar Nijar za ta yi hulɗa da su Abdurrahman Dukko masanin harkoki da kullum a Nijar ya ce salon da kasar Faransa ta bullo da shi abin dubawa ne ana iya dangana shi kamar da wani yanayi sabu na neman kulɗa da Nijar. Saboda kun ga irin cice cikin da an ka yi musamman bisa kan arzikin ƙasa na Nijar. Horon shi tsoro ya kama ta yau saboda min saboda ta ga ƙasashe masu dama suna yunkurin shigowa cikin Nijar saboda su samu hulɗa ta kasuwanci da Nijar. Kenan horon shi kamar ta zama saniyar ware a wannan yanayi da muke ciki. Kenan wannan kudirin sun ka hudu na cewa lallai za su tattauna da ƙasar Nijar amma da da sharadi guda sai an saki tsohon shugaban kasa kun san kuma sakin tsohon shugaban kasa wannan abu ne wanda ba zai yiwuwa ba wannan abu da faransa take gai kamar ta yi amai ta lashe ne lalle sun san da ba su samu wannan biyan bukata za ka a gaba sun dawo sun ce to za a zo a ta tamna yaya ne za a yi a samu maiduwar demokrasi a cikin niger makuran dai ya jaddada goyon baya ga matakin kasashe yammacin afirka tare da alwashin nemo mafita kan halin da nijar ke ciki sai dai masanan su yi wa mahukuntan nijar da su yi taka tsantsan akan kasar ta faransa da suke ganin tana shirya wata makarkashiya ce akan nijar sabon taku da faranshi ta yi tana da yana da alaka da wani irin munafukici wanda take so ta faddaso inda za ta samu hanya ta ƙara sako kai a cikin tafiyar da jagoranci wanda wanga wanda muke cikin shi za a tattauna amma kamar wata hanya ce ake bata inda za ta samu ta samu rahoto kuma ta samu ma musamman irin abubuwa wanda kansu ba mu san da su ba ya eh, an ce a tattauna za su zo za su zo a kai su inda yake kenan hanya ce an ka ba su da cewa gashi sun san inda yake kenan wani farmaki ma suna iya kawo shi kenan wani abubuwa duka wani tako ne kungiyar afirka ta yamma ecowas ta sayi takunkumai masu tsauri a kan nijar tare da barazanar amfani da karfin soji wajen dawo da tsarin kundin tsarin mulkin kasar idan har ta gaza cimma jituwa da shugabannin mulkin sojin inda kasar ivory coast ta ce a shirye take ta tura bataliyar sojojinta hamid mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar nijar To a gaida Hamid, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga Zahara da ci gaban labaran duniya. Wata yarjejeniyar soji ta shekarar 2018 wacce aka yabawa a matsayin wani kokari mai cike da tarihi na rage zaman ɗarɗar tsakanin koriya ta arewa da koriya ta kudu da alama ta zo ƙarshe a wannan makon bayan da ƙasashen biyu suka sanar da ɗaukar matakan ficewa daga yarjejeniyar sa'o'i bayan da koriya ta arewa ta yi nasarar harba wani tauraron ɗan adam na leƙen asirin soja a karon farko a ranar talatar da ta gabata gwamnatin koriya ta kudu ta yon sok ta sanar da dakatar da wani bangare na yarjejeniyar wadda aka fi sani da comprehensive military agreement ko cma a takaice a wani bangare na sanarwar koriya ta kudu ta ce sojojinta za su koma sintirin jiragen sama na leƙen asiri da sa ido a yankunan kan iyakar ƙasashen an haramta irin waɗannan ayyuka a ƙarƙashin yarjejeniyar ta cma wacce ta hada da shata wurin da ba a ayyukan soja da kuma wurin da jiragen sama ba sa zuwa sannan kuma ta haramta ayyukan soja da yawa a kusa da kan iyakar a martanin da koriya ta arewa ta mayar ajiya alhamis ta sanar da cewa za ta dawo da dukkan matakan soji da ta dakatar a ƙarƙashin yarjejeniyar ba tare da ɓata lokaci ba sannan ta yi alkawarin girki karin dakaru masu ƙarfi da kuma sabbin kayan aikin soji a yankin kan iyakar. A yau Juma'a Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci a gudanar da bincike mai zaman kansa bayan da aka tsinci gawar wani ɗan gwagwarmayar adawa a ƙasar Zimbabwe bayan da aka sace shi gabanin zaben fidda gwani mai cike da takaddama da za a yi a ƙasar. Ofishin kare haƙoƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an gano gawar Tafumeni Masaya wanda pasto ne kuma dan fafutuka na jam'iyyar citizen coalition for change ko ccc a takaice a ranar litinin a tazara kilomita 30 daga wajen birnin harare wasu mutane dauke da makamai ne suka yi awon gaba da masaya da wani dan fafutuka mai suna jeffrey kalosi da rana tsaka a lokacin da suke yakin neman zaben wani ɗan takarar jam'iyyar ccc a birnin zimbabwe kwanaki biyu kafin a tsinci gawar ɗan fafutukar. Kisan dai na zuwa ne bayan samun rahotannin sace-sacen mutane da kane da kuma wasu abubuwan tashin hankali da jam'iyyar CCC ta ce na zaman wani yunkuri na tsoratar da magoya bayan ta. biyu bayan zaɓuka masu cike da takaddama da za a yi da aka yi a watan Agustar da ta gabata. To a gaida Zahar Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan kasar kamaru muka dosa inda yawan jam'iyyun siyasa da kuma bullar wasu sabbi kwanan nan ya haifar da cece kuce tsakanin 'yan kasar maimunatu sadu gare ki. a yayin da al'amuran fagen siyasar kamaru ke ci gaba da aiwatar da shirye-shirye da tsare-tsare a cikin jam'iyyu daban-daban dangane da zaben shugaban kasa mai karatowa nan da shekara 2025 sai dai ana cikin haka ne ministan kula da yankuna Kula Tangaji ya bayyana sabbin jam'iyyun siyasa arba'in da suka shiga a cikin kundin siyasar kasar kamaru amma wannan lamari ya haifar da cece kuce a kasar inda mutane da dama suke tambayar kansu mai yasa yawan jam'iyyu jam'iyyun siyasa inda muka saurari amsa daga bakin kansilan jam'iyyar RDPC mai ci Benua Feji. on crée Ana kirkirar jam'iyya saboda shiga fagen siyasar ƙasa. Ana kirkira kuma euh, don tabbatar da kai ba zancen ko saboda euh, mutum ya yi suna ba kuma sanin euh, cewa muna cikin ƙasa mai yawan jama'a. Wannan yawan jama'ar ne ke nuna cewa akwai kyakkyawar zamantakewa. Sai dai daga cikin wasu 'yan siyasar an samu saɓanin ra'ayoyi saboda wasu suna gani kamar yawan jam'iyyun siyasa a ƙasa almubazziranci ne kamar LH mai riga Ibrahim ɗan siyasa ya yi bayani kamar haka. Voilà justement, je suis du côté de ceux ina daga cikin jam'iyyar FDPC amma ni ina daga cikin waɗanda suke bayyana gaskiya ko yaya take kuma bana magana don na jiyar da daɗi ko don na musguna kuma ya kamata mu faɗi abubuwa kamar yadda suke domin ƙasar mu ce saboda akwai gaskiyar da ba za iya ɓoye ta ba akwai lokacin da shugaban ƙasa ya ce ku saurari gasa a fagen siyasa sai a tashi aka fuskanci yawaitan jam'iyyun siyasa da suka kai akalla ɗari uku idan kowata jam'iyyar siyasa za ta iya samun mambobi dubu ɗaya shin kun ga lamarin da zai iya faruwa ga masu kada ƙuri'u kuwa a kamaru a halin yanzu da kyar elekan take rajistan mutane miliyan dubu shida sannan kuma mutane miliyan dubu uku ne kawai masu kada ƙuri'u sannan jam'iyyun siyasa nawa ne a majalisar dokoki a halin yanzu wannan hargitsi ne mazubari sa'in da A cewar sanarwar da ministan ya fitar an ba da izini ga waɗannan jam'iyyun siyasa domin wadata muhawarar siyasa da kuma ƙarfafa 'yancin faɗan albarkacin baki. Mu saurari mahi mai kishin ƙasa na jam'iyyar Umniobist ya yi bayani kamar haka. A gaskiya sun nuna gazawarsu ta ko'ina hanyoyi duk sun lallace ƙasar cike da ƙazanta babu wani abin da suka tabuka shi yasa suka umarci mukarrabansu da su ƙirƙiri jam'iyyun siyasa. A baya dai jam'iyyun siyasa 318 ne sannan a halin yanzu ga ƙarin da ministan Paul Atanganji ya bayyana na ƙarin sabbin jam'iyyun jam'iyyun siyasa arba'in a tafiyar da ake yi da jam'iyyun siyasa sun kai ɗari uku da hamsin da takwas a ƙasar kamaru maimunatu sadu sashen hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru To gaida maimuna daga kamar kuma sai Najeriya inda ganin yadda aka shiga zaman ɗarɗar sanadiyar wasu hukunce-hukuncen kotuna dangane da zaben gwamnan jihar Kano rundunar 'yan sandan jihar ta yi gargaɗi ga masu niyyar gudanar da taruka ko zanga-zanga ba tare da izini ba mahmud ibrahim kwari gare ka cikin wata sanarwa da rundunar ta fitar a yau mai dauke da sa hannun kakakin rundunar dsp abdullahi haruna kiyawa kwamishinan 'yan sandan jihar ta kano muhammad usaini gumel ya gargaɗi magoya bayan jam'in apc da na nnpp a jihar kano da ke kokarin gudanar da wani gangami a gobe asabar su guji shirya duk wani taro da rindirar bata amince da shi ba ya ce doka za ta yi aiki akan duk wani ko wasu mutane da suka fito da sunan yin wata zanga-zanga ko kuma taron jama'a kowane iri ne yana mai cewa rundunar da sauran hukumomin tsaro sun yi tanadi akan masu kunnen kashi Detective Awal Bala kwararre ne a kan harkokin tsaro da kimiyyar bankaɗo masu ƙoƙarin tada fitina a tsakanin al'umma. Akwai abin da muke kira ilimance basic security knowledge wato mafi ƙarancin ilimin tsaro wanda ya kamata a ce kowane ɗan adam da babba da yaro mace da namiji kowa yana da wannan ilimin. Wannan ilimin shi zai baka bayuwa ka tantance ma me ya kamata ka je ka yi a'a wannan taron na jin daɗi ne ko na rashin jin daɗi ne wannan taron ya cancanta ma ka je ko bai cancanta ka je ba a'a wannan taron wani irin yanayi zai haifar idan aka yi wannan taron wannan taron a'a su waye suka shirya wannan taron wannan taron yana kan ka'ida ko ko baya kan ka'ida wannan taron lalle lalle idan ka je in ma kana da bukatar ka je ka yi wannan abubuwan sai ka tantance cewa su waye suka jagoranci wani irin mutane ka gani wani irin ɗabi'u ka gani za a nuna a wajen wannan taron to daga irin wayannan abubuwan za ka tantance ya kamata na shiga wannan ko ko ya kamata ban shiga wannan ba sannan ka tantance ana bin dokokin ka'idai yin wannan taron da aka ce kuma wannan za ka iya iya bayuwa ka gane cewa a'a ya kamata in sulale in bar wannan taron ko kuma ya kamata in shiga cikin wannan taron wane yanayi ake amfani da shi wajen yin taron wannan duk ilimi ne wanda ya kamata mutane su tantance kafin su shiga saboda kada su sa kansu cikin haɗari su sa 'yan uwansu cikin haɗari Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar al'ummar matasan yarabawa mazauna Kano ke kira ga shugaba Ahmad Bola Tinubu ya sanya ido sosai wajen tabbatar da zaman lafiya a Kano a daidai lokacin da ake dambarwar shari'a zaben gwamnan na Kano. Zaman lafiyar Kano, da sayarwa a Kano, ilimin yaran mu a Kano, abin da muke hanga kenan duk abin da ake son a yi a nemi yadda dai za a samu zaman lafiya tsakanin mutane da suke eh, zaune a Kano. kano ba ba garin da za a tashi hankali ba ne domin duk abin da ya shafi kano ya shafi arewa gaba daya muna a filin ne roƙon su muke tun da su shugabanninmu ne su shugaba bola ahmed tinubu abin da ya dace shi muke son a yi mu ba abin da ya shafe mu da wani fati amma duk abin da ya shafi kano ya shafi kowa kuma muna amfani da wannan daman muna roƙon su gaba daya wanda yake da gaskiya a bashi gaskiya Maga gaskiya a bashi gashi gaske shi sannan za a samu zaman lafiya. da Taufik Olalikon kenan kakakin kungiyar matasan Yarabawa mazauna Kano. A halin da ake ciki dai ya zuwa yanzu birni da kewayen Kano na cikin yanayin aminci kuma al'umma na ci gaba da harkokinsu na yau da kullum. Mahmud Ibrahim Kwali, muryar Amurka daga Kano, Nigeria. A gaida Mahmud, yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba ne kan yadda wasu dakarun Amurka suka yi bikin Thanksgiving ko kuma cika ciki a kasar waje ba tare da iyalansu ba. Za mu leƙa Koriya ta kudu inda Amurka ta jibge dakaru sama da dubu sha tara. sannan zami waiwaye kan rayuwar uwar gidan tsohon shugaban amurka mi roslin carter wacce ta rasu a farkon makon nan tana da shekaru 96 sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani suna na mahmud lalo madalla To jiya Alhamis ne Amurka suka gudanar da bikin cika ciki wato Thanksgiving a turance bikin da kan zamanto muhimmi cikin bukukuwan da amurkawa kan karrama a kowace shekara ana bikin ne a ranar alhamis din karshen watan nuwamba inda iyalai 'yan uwa makota kan kai ziyara tare da raba nau'ukan abinci wani abinci da ya zama tamkar hatimin wannan biki shine naman talotalo wanda shi aka fi yankawa a lokacin wannan biki na thanksgiving ko kuma cika ciki sai dai bikin kamar kowace shekara yakan riski ɗaruruwan dubban dakarun amurka da ke ayyukan tsaro a sassan duniya a ƙasashen waje a koriya ta kudu sojojin amurka sun gudanar da bikin cikin nishaɗi da walwala inda aka ci aka sha kamar yadda bikin na cika ciki ya tana da al'adance an dai samar da naman talotalo da ket mai ɗanɗanon kabewa a birnin dondichan inda ɗaya daga cikin sansanonin sojin amurka yake a ƙasar ta koriya ta kudu beckham zanda na ɗaya daga cikin sojin amurka da bikin na thanksgiving ya riska a ƙasar ta koriya ta kudu uh, uh, ya ce mutum ya bar gida ya yi bikin na cika ciki a wani wuri akwai bambanci amma duk da haka yana min daɗi asali ma baɗi a nan zan yi bikin wannan kuma wani abu ne da mutum zai zo yana tunawa wanda zan rika ba 'ya'yana labari da sauran iyalina ita ma muhaila lili na ɗaya daga cikin dakarun amurka da ke koriya ta kudu a nata tsokacin cewa ta yi tana kewar iyalanta ta ce ina ke wasu sosai babu shakka yin wannan biki na cika ciki ba tare da su ba abu ne mai matukar wahala yanzu ya rage mun 'yan watanni ne ana ce kowa murna bikin thanksgiving a wajen wannan biki dai manyan dakarun sojin amurka ne suka rika zuba wa sauran kananan sojoji abinci wata ƙididdiga daga rundunar sojin amurka ta nuna cewa akwai dakarun amurka 19,500 jibgi a koriya ta kudu cikinsu akwai dakarun sama maza da mata 7,800 sai sojojin ruwa 350 da kuma na ƙasa 120 wannan kenan To a ranar Lahadin da ta gabata ne uwar gidan tsohon shugaban Amurka Jimmy Carter, wato Rosalind Carter ta rasu tana mai shekaru 96 an haifi eleanor roslyn smith carter a garin plains da ke jihar georgia a ranar 18 ga watan agusta shekarar 1927 ta girma ne tare da dan wani manomin gyada james earl carter jr wanda aka fi sani da jimmy ta ce a lokacin shekaru na sha uku ni kawar kanwarsa ce ban kuma taba tunanin za mu zama saurayi da budurwa ba a ranar bakwai ga watan yulin shekarar 1946 jimmy da rosalyn suka yi aure sun kuma haifi 'ya'ya maza uku john wato jack carter james earl carter na uku wanda ake kira chief sai kuma jeff daga baya kuma aka haifi amy a shekarar 1967 jimmy carter da iyalansa sun tattara sun koma yankin plains a shekarar 1953 don ci gaba da kula da gonar gyaɗar mahaifinsa But he got up one morning and instead of putting on his khakis to go to work he, at the farm supply base. Marigayi ta ce wata rana ya tashi da safe zai fita sai na ce masa ina zai je. Sai ce min zan je na ga wanda zai tsaya takarar kujerar sanatan jiha. Um, see who's going to run for the state senate. Jimmy Carter ya samu nasara a harkar siyasa inda ya fara zama gwamnan Georgia a shekarar 1971 daga baya kuma ya zama shugaban Amurka a shekarar 1977. shugaba kati dai ya kara wa matarsa kwarin gwiwa wajen shiga harkokin gwamnatinsa a matsayinta na uwar gidan shugaban kasa kata ta yi amfani da kujerarta wajen gudanar da ayyukan kula da lafiyar kwakwalwa matsalar da aka samu ta yin garkuwa da mutane a iran ta taimaka wajen faduwar mijinta a zaben shekarar 1980 da ya nemi wa'adi na biyu hakan yasa suka koma prince a jihar ta georgia sannan a shekarar 1981 suka fara rayuwarsu bayan kammala mulki. Ta ce ya ce min ya kamata mu samu wani wuri mai kama da Camp David inda za a rika tattaunawar zaman lafiya. Hakan yasa aka kirkiri cibiyar kata. Cibiyar ta kata da ta sa ido a zaɓuka sama da ɗari sannan ta taimaka wa miliyoyin mutane da ke fama da cututtuka daban-daban. jimmy da rosalind carter su ne shugaban kasa da uwar gidan shugaban kasa da aurensu ya fi dadewa a tarihin amurka masu sauraro baki ɗaya abin da ya sabuka kenan a cikin shirin duniyar amurka na wannan makon sai kuma wani makon idan allah ya kai mu za madadin ken farabag da ya hada asalin rahoton rosalind carter da kuma fiona nandudu da ta hada shirin ni mahmud lalo nake cewa a yi wucin ƙarshen mako lafiya. Ta gaishe ka yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan ta imel. Sako na farko na cewa Assalamu alaikum VOA Hausa. Fata alheri ga dukkanin ma'aikatan ku. to muna fatan kungiyar kasashen musulmi ta duniya za ta yi duk mai yiwuwa domin ganin wannan yarjejeniyar tsagaita wuta da aka kulla tsakanin kasar isra'ila da kungiyar hamas ta dore domin kawo ƙarshen zub da jinin bayan allah waɗanda ba su ji ba su gani ba daga ƙarshe muke addu'ar allah ya zaunar da duniya lafiya sako daga aminu adamu malam maduri da comrade hassan hamza da tankarkar da comrade umar baban yayi sabon gida a jihar jigawa sako na gaba ya fito daga malam usaini dangote suwa tare da baba gana alhaji nociyawa watakal da ado salati goma ga annabi rijau suka ce salam voa hausa hakika ko shakka babu nuna karfin tuwo da gwamnatin jam'iyyar apc take yi wajen kwace-kwacen kujerun gwamnoni na tabbatarwa 'yan jam'iyyar su ta apc wajen gudanar da shari'ar ɗaukar ƙara wannan yana nuna mana fili cewa yanzu a mu najeriya ba mulkin demokuraɗiyya ake yi ba tunda abin da talakawan ƙasar suka zaɓa daban amma in an je kotu sai lamarin ya canza to wallahi da ku sani cewa muddin kuka ci gaba da tafiya a haka a zaɓen shekarar 2027 zai yi wuya ku kai labari Sakonmu na ƙarshe na haɗin gwiwa ne daga Jamila da Fatima ta Ado Salati Goma ga Annabi Rijau da Aisha Usaini Dangote Karasuwa da Maryam gana Alhaji Nuciyawa Cakal tare da Ado Salati Goma ga Annabi Rijau kansa. Suka ce wato mun fahimci cewa duk cikin hukunce-hukuncen da kotun ɗaukar ƙara ke yankewa kan zaɓen gwamnoni babu hukuncin da ya kai na gwamnan jihar Kano ta da ƙura a sassa daban-daban kuma muna tabbatar da cewa babu abin da ya kawo hakan sai don ganin cewa ana son a lullube ma kanawa kura da fata a kuya to amma alhamdulillahi tun da dai komun dadewa za mu mutu mu je gaban allah kowa ya girbi abin da ya shuka to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. kasuwa sun rage farashin kayayyakinsu don jan hankalin masu siyayya zuwa shagunansu, amma akwai damuwar 'yan kasuwa da ba za su cimma burinsu ba sosai. Masu siyayya na fuskantar kalubale yayin da kudaden da suke dan tarawa ke yin kasa kuma bashin da ke bisa kan katin sayayyar suna ƙaruwa. karuwa. duk da yake sun samu ɗan sauƙi daga hauhawar farashin kayayyaki amma sauran kayayyaki da ayyuka da yawa kamar su nama haya har ya zuwa yanzu kuɗinsu ya haura fiye da shekaru uku da suka wuce Barbara Lindquist mai shekaru 85 da ke zaune a garin Horton Wood da ke jihar Illinois ta ce ita da mijinta suna shirin kashe kusan dala dubu daya kan siyayyar kyaututtuka da lokacin bikin Kirsimeti ga 'ya'yansu uku da jikoki goma sha uku da kuma 'ya'yan jikoki uku kusan abin da suke kashe a bara kenan. Amma Lindquist ta ce wacce ke ci gaba da aiki a matsayin malamar makarantar kananan yara a wata coci ta ce za ta fi mai da hankali kan kayayyakin da farashinsu ke da rahusa. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin zahar aminu fage da ta taya na gabatar da shirin da producer mu fiona da kuma injiniyan mu na yanzu ni ibrahim kalamasi garba ke muku fata alheri wasala.